sabgar festival ɗin dokin iska ɗan hilinge na ajinsa na biyar a bana wani sauyi na daban wannan haɗuwar ta al'ada ta kawo wannan biki karo na biyar ya ga dukkan canje-canje an riƙe tseren da wakai tare da wani halin karɓuwar ƙasa da ƙasa mai mahimmanci sosai an samu halartar dawakan chadi na sudan na najeriya wakan burkina faso kai har ma da dawakai biyu da suka zo daga senegal an gayyato 'yan wasan gwaninta na burkina burkina faso da suka kasance fitattun 'yan wasa kan dawakai kuma bikin shi kansa ya shigar da babban bangaren al'adu da na jama'a na al'adu domin mun shirya gasar kokowar gargajiya don gano fitattun 'yan kokowa na tsofar jiha kwamfalar da za ta bamu damar tantance matasa da ke da makoma mai kyau ta fuskar kokowar gargajiya da kuma ba su horo daga baya domin samun zarafin halarta gasar cin takobin ƙasa da sunan yankin tilaberi haka kuma mun shirya farauta har harbin kibiya al'ada ce ta kurfayawa da arewa haka kuma musamman ma za mu nuna kokowa ta daban ta bankuku ta limana wannan kokowa ta buzaye ana yin ta ne tare da igiya haka kuma mun shirya ta fuskar al'umma wannan dandali dandali kan zaman lafiya haɗin kan 'yan ƙasa da kuma daidaituwar zaman al'ummomi na kan iyakoki uku da ya zama wani dandalin tattaunawa tsakanin hukumomi da al'ummomin wurin domin ganin taƙaƙa sarakunan gargajiya taƙaƙa wakilan jama'a na na wurin yaya kuma al'umma baki daya za ta halarta wajen yaƙi da matsalar tsaro da kuka sani sosai na kawo illa ga yankinmu na tilaberi ga tsofar jihar mu kenan jihar abala balayara wani hangen gaba ke gare ku game da wannan festival muna son ya kasance bikin shekara-shekara ko kuma kowace shekara biyu in ma yayi yawa misali a wannan shekara ba mu kawo da kan fareti na manga ba mu yi kokari a biki na gaba yankin manga ya samu halarta bayan ma gudun dawakai a yi ma fareti tare da dawakai masu ado sosai ku bani damar mika babban godiya ga aiki na horo da wayar da kai da sido kalangu kenan yana yi musamman ma a yankin karkara tare da layi mafi faɗaɗa a ɓangaren radukan karkara da ke ba mu damar taɓo ƙuryar yankunan euh, toucher plus profonds de nos terroirs.